Bismillahirrahmanirrahim. Babban yaya, kashi na biyu. Babba ma kuwa, na ce, na ce ba, me yasa a cikin yaranku ba za ku haɗa wata aure da wannan zanka ɗan matashin ba, wani matashi kenan ta sallah, habibin nan mana, gyara zama tai, ki bari ke dai ta sallah, wannan maganar har alhaji baffa na yi wa ita, amma ya takan burki kuma ya ce kada na kuma wannan maganar sai ya saba mini tabɗi, amma kuwa ya kwafsa muku gaskiya ina hango babban al'amari dangane da wannan yaron da ganinsa kashin arziki gare sa kuma na ga ya fi shige wasu halima a kanku haka ne da sallah ai su waɗannan kyan yaran su ke rudar mutane ake son su musamman wannan mai kama da zabayar nana amma ai in babu amma ai in ba mu same shi ta wani fannin ba to ta wani fannin za mu same sa Allah ko sai ku dage don ga wannan yar jaririyar yarinyar ta iya salo ga iya yi tsiya kamar babbar mace kai ta sallah aina na ta wuce tunaninki ba ta da kunya kuma 'yan gidansu kawai take so a gabana take faɗa wa yaran nan ita ba ta ganin kowa da gashi amma barni da 'yar banzan za ta sha mamaki za a sha mamaki a kanta suka tafa nan dai suka yi ta maganganun mutanen daga wancan sai wancan ta sallah na famfata har abin ma da bai ba a yi ba sai labarin karya take girba mata ita kuma tana yadda kafin su rabu sai da ta kara dasa mata tsanar su mama a ranta haka ko bayan fitar ta sallah zama ce tana cin burki tana cin burika ta manta Allah ke komai ko muguntar zakai sai ya baka dama sannan zakai shi da saura shi da saura aka tashe mu na kibiyo kowa na ja gefe ina tafiya ta fancan fancan na ji an watsa min wani abu mai ɗoyi da sauri na waiga na ga humaira na dariya ya haƙuri na ban sani ba ne na taka kwata ta fantsamar miki ganin tana dariya na san ƙarya take tana sana ta min hakan nan da nan zuciya nan nan zuciya wata yarinya na ba wa riƙon nan da nan na ba zuciya ta nan da nan zuciya ta taso min na ba wata yarinya rikon jakata na kwasa da gudu na shaƙe ta na hau dukanta duk da ta fi ni girma amma na fi ta ƙarfi duka na mata ga yakushi ga cizo da ƙyar ya na ta raba mu ta ja hannuna zuwa gida ban faɗa ma kowa ban faɗa ma ba muka yi shiru mama ke tambayar me ya same ni na ce kwata na faɗa ta ce ki je ki wanka mana wankan nai na sa riga da wando masu laushi sosai ina ɗaki raina sai kara ɓaci yake in na tuna abin da umaira ta min na ji mama na kira na nana nana na an mama gani nan zuwa fitowa fitowa nan ina sa hijabi na san aiki na za ta yi ki ɗauki wancan kwanan ki kai wa ummanku kar ki zauna kin ga an kusa sallan magariba to mama na ɗauka ina fita na je kusa da kofar gidan kawo kawo iro na ji an hankaɗe ni Allah ya so kwanan kwanan kula ce bai buɗe ba kafin na tashi Humaira ta danne ni ta hau jibgata kamar jaka sai da ta min duka sannan na ji babansu na magana bar ta haka aikin rama daga ta duk jikina ƙasa na ƙasa na miƙe ina hawaye ga kafata na zafi musamman babban yatsa na rankwashi na naji an yi na dago na kalle shi da na kallo na mayya in kika kuma dukanta sai na ga waye tsaya miki kuri ne masa da ido ban yi magana ba dan in na ce zan yi zan yi za ta yi zafi tawa a kusa da mu tabzi idan sai tsaya sai ga anti mama ta fito gani na a haka ta nufi wani da sauri da gudu na tafi na rungume ta ina rushewa da mugun kuka kamar raina zai fita rudewa sai lafiya waye da ke ki faɗa mini cikin shekar kuka na ce kawu irora ne suka min duka shi da humaira akan ta watsa min kwata muna dawowa a makaranta kuma ta hau min ta hau min dariya shine muka yi faɗa a wurin wai yanzu shine suka tare ni suna duka da zagin ubana da uwayena kaf maganar da nake abin dariya ce abin dariya ce amma amma amma anti mama sai ta shaka ta fara faɗa wallahi ka ji kunya iro faɗan yara kake shiga kalle yadda kuka ɗauki karamar yarinya saboda zalunci wallahi an ji kunya ke kuma ki je zara ido kamar ke kuma je da kike zara ido kamar bakuwar mujiya zan kama ki ne na ta ja na ce aike na aka yi anti mama ga yatsa na yana zafi kai karamin kai karami da koman wancan flex din ina zaki kai umma zan kaiwa wuce ka kai mata sakare suka jin yadda na ginda ya musu sheri na faɗi magana kamar duka haka akai yanzu baya raba layin biyu sai wannan abin ya zama babba shigowar mu ina ɗingishi ya sa mama kallon mu ta ganna da anti mama dariya tai tana faɗin kice da rabon fada kika fara daga dawowarki kallon mama sai rai baci haba yaya ta ya za a ce kina gidan nan amma ana wa yarinyar na haka kallifa saboda aikin banza wai iro ne biye wa yarsa suka yi mata duka haka dariya mama ta ki bar batun nan kawai yar uwata ba na son tashin hankali kin ga mijin mu baya gari a ce in ya dawo yana samun irin waɗannan labaran ba zai ji daɗi ba ko sanyi jikin anti mamaye ko ni ma haka shikenan yaya yau da sanne da zuwa to ko na to ko na ɗumama muku ruwa ne ki gasa ta bar shi ba ma so ai za mu iya dafawa dariya mama ta kuma yi ta kuma yi dama tsokana ce Allah raka taki gona daga taimako ba ma son taimakon naki suka yi dariya daki muka shiga wanka ta mun ta shafa mun mai da maganin zugi a kafar anan yaya ruman take faɗa mata abin da ya faru na sani za su aikata rumana na na kawai don bata barin ko ta kwana ne shine ake mata kallon maraji amma yaran gidan ira ga fitsara da rashin kunya da bakar mugunta ba komai suka ɗauke ta ba Kada kai ya Ruma da ta yi, "Shi kenan anti Mama na tafi, zan yi karatu ne. To Ruma jibi Fatu da Usaina sun ce suna tafe na haɗu da su can tasha za su unguwa su ma. yau sai sun zo da wuri zan dawo a makaranta. Ai shi kenan suna magana ni kuwa har na bacci nan kan kujera. Ana sallar isha Umma ta shigo gidan nan tsakar gida suka zauna suka yi mai da zancen nan. Umma ke cewa ni dai abin mutanen nan na bani mamaki wallahi yanzu wannan 'yar yarinyar me na iro ya taya 'yarsu su duke ta. Haka ne kam amma a bar zancen kar ya je je dan alhaji baffa da iyo don a kan nani za su iya yi wa ciwa kowa mutunci kuka suka ji a bayansu nan suka wai da sauri yake kuka nan suka tashi da hanzari suka nufi wurin ta hankali tashi iyo lafiya suke tambayar ta a tare wallahi kun cuce ni halima yanzu yar amana ta yar amata kallar wannan duka yar a mata kallar wannan dukan amma ki ce a bar zancen da ba ke kika haifi Aisha da ba ke kika haifi Aisha ba sai na ce mugun mugunta ce ko yar fari kina nuna ma kina nuna mata kina nuna mata so amma banda autarki wallahi sai ida ya san ya taba min nana tana kaiwa nan ta fita da sauri dafa kai mama tai ki bar wannan abin kawai halima kin san iyo sai ta ɗauki mataki ta ɗauki mataki dole wallahi ba na son tashin hankali anti mama ta kalla da take dariya hankalinki ya kwanta hankalinki ya kwanta ko wallahi kuwa dama ke ke tsoron fitina ni ko ba na tsoronta da zalunci aka yi dama biyayya na miki a matsayinki na wadda ke da iko da gidan sannan kuma wadda ta girme ni ke kuma yanzu sai ki biyayya ga wadda ta girme ki kuma uwa a gare ki kin ga 'yata ma ta yi bacci ni kuwa na tafi kallo dan ba dan da a baka labari gara ka bayar tana kaiwa nan ta fice dama da hijabi a jikin kanta da ta yi sallah kallon mama ummatai kallon mama ummatai na rasa me yasa waɗannan mutanen hudu ke na mugun su haka habib duk da suna faɗa kuma yana dukanta amma mugun su yake mata in kika shiga ɗakin sa ko za ki sha mamaki kaf ɗakin zanen nana ne da hotunanta tun tana zanin goyo iyo duk faɗanta da masifarta kina taɓa na kun gama duk shirin da kuke kuke sannan alhaji babba shi ma haka baya ganin laifinta sai uwa uba abokiyar zamanki ba mai cewa ba ita ta haife ta ba e mana ba ki gama da ita take kama ba ita take kama ba har zubin jiki na hali har zubin jikin na halima ne kin garu ma ko ita ko ita ba ta kama da ita yanda da take yi Allah dai ya bar su tare ni kam na ja kai na gefe dariya ummata aida ya fi kam mu zauna tsayuwarta ta isa haka su kam gidan sun ga bani yau ai sai dai abin da suka gani haka ne Allah yayyafa abin Allah yayyafa wa abin ruwan sanyi amin dai kwasar tuwo umman su humaira ke yi fu ta ga wucewar iyo kafin matan gidan su yi wani motsi iyo ta janyo humaira ta fara jibgarta kansu matan gidan suka yo amma iyo ta dakatar da su duk wanda ta zo nan sai na hada ta na hada da ita wallahi tunda ta da na ita da ubanta sai na rama mata mugaye kawai ta ci gaba da dukanta sai da ta yi son ranta sannan ta barta sai ihu take tana kuka kuma dan ubanki ko kallon banza kika kara mata sai na karya ki bar gani na tsohuwa sai in balla mutum da wannan jikin nawa sannan ta kalli matan kuma kuma ina in kira ya dawo ya zo ina neman sa yau ba sai gobe ba ta yi wucewar ta anti mama ta gani tana dariya mu je halima ko uwar nana kaɗan ta rage ko uwar nana kaɗan ta rage ta ba akan ta yi komai ba sai na rama mata bare waɗannan dama ba su san mutunci ba su san mutuncin kowa ba haka suka fito iyo na ta masifa anti mama na zuga ta can gidan iyo ta bita suka yi ta yi suna jiran alhaji baffa umma ce ta kalla mama halima dama ina so mu yi magana ina jin ki sa'adatu dama cewa ne mu yi wa alhaji baffa magana akan habibu ya ce ya samo mata kuma ya ce ya mata kuma sun ce ya turo to kin ga ba maza a tsakani tunda baffan su baya nan sauran kuma ba abokan shawara bane mu ne din dai haba sa'adatu ai wannan mai sauki ne tunda naji ana sauran sauran yara masu ruma duk suna gama makaranta za a aurar su ai sai a haɗa kawai za mu je da safe sai mu faɗa masa to shi kenan dama ya ce min wai za ta ƙarasa karatunta ma sai nan da shekara wajen biyu hakan ya yi sa'adatu Allah ya sa alkhairi amin amin halima yaran da za a yi wa auren ai yawa ne da su in haka ne nan in haka ne nan nema in haka nan nema kawai ruma amma ni ai mutum wajen shida ne har shi sauran gidajen ma za a samu uku uku haka ne fa to Allah ya hore mana dan dan biki ba wasa ba wallahi haka ne amma Allah zai dafa mana ai da shi muka dogara lalle kam dan ruma ni ce uwarta dan bar kofa ita ta koma tana magana ita ɗaya duk dai akan anti mama karfe tara alhaji baffa ya dawo dama ya je zaria ne daurin aure kasantuwar yau asabar yana da kayan barkono su ya siyar a tsakar gida ya samu su iyo suna mai da zance da sauri anti mama ta ɗauko mai shimfiɗa nan suka fara mai sannu da zuwa ruwa da abinci aka fito mai da shi sannan ki halima lafiya dai na ganku a tsaye ai kwafa ta yi sannan ta fara magana kai dai bari alhaji wai dan abin kunya yara sun yi fada shine dan zubda girma ira zai kama zai kama ga da kinana wai ya rama wa yarsa hannun da yake wankewa ya daina ya dago yana kallanta wani irar din kuma kaji kama kaji ka kuma alhaji irar kaji kama alhaji ira nawa muke da shi ira nawa muke da shi babba ira nawa muke da shi babban iran dai me ya haɗa yaran da ya kama ya shiga har ya daki jaririyar yarinya bayani iyo ta shiga kwanci mai kamar gabanta aka yi amma wai halima ta ce a bar maganar sai wannan halimar ce ranta ya ɓaci amma ta nuna kan ta amma ta nuna kan sai girgiza kwantar da hankalinki kwantar da hankalinki a'i ke ma halima kuma gida zanwa tufkar hanci sun kuyawa ta to baffa iyo sai da safe to yar nan Allah ya miki albarka sai da safe amin iyo ta wuce tana jin daɗin yanda tun zuwan ta gidan da mutanen ba su taba daina nuna mata so ba har yanzu da girma ya kawo kai alhaji baffa abincin shi ya ci ya koshi sannan ya sa aka kira masa ya ashiru da sallama ya shigo kai ashiru je ka taso min kawun ka iro ku taho tare injini to alhaji baffa ya tashi ya fita yana dariya ya san akwai drama baffa kallon iyo na rasa me yasa kwata-kwata iro yake irin haka ba ya da ɗabi'a irin ta rabilu gwara shi ba komai yake shiga ba amma shi sai ka ce mace komai shiga yake bari kai dai alhaji kuma matansa ne ke ɗaure ma yaran gindi suke abin da suka ga dama suna tsefe suna tsefe kamar majinyatan birrika kwafa ai za su haɗu da ni kafiya har yaran nasu assalamu alaikum sallamar su ta dakatar da alhaji baffa daga maganar da yake Aminu wa alaikum salamu ashir wa ka samo shi ko sannu iro yanzu fi sabilillahi yar dan uwanka ba yarka ba ce shine gote gote da kai zaka kaba ka dauki na ka dauki na na yarka ta wajen ashirin dan girman banza kuma ku burbuɗi yarinya kai da yarka da fa kai kawo iraye dan sharrin nana bai san zai yi tasiri haka ba wallahi baffa ban duke ta ba kawai dai na rankwashe ta na ce kar kuma shi rankwashin ba duka bane kuma sa'ar ka ce ma wai ka wai ka kiyaye ni fa akan nana za mu raba hanya da kai kara kallon baffa yana kifta ido saboda bacin rai yanzu baffa a ce wai wannan yar yarinyar tana kitsa abu amma kuna ɗauka kuma kaf yaran nan jikokinka ne amma kana nuna na kana nuna ka fi son ta duk yawansu an nuna din ka ji na ce an nuna din iyo ce ta dakatar da shi kai har kana da abin cewa a nan yaran nan naku in ba tasu ta kawo su ba ko su da niyyar gaisuwa muna gani har matanku ba sa shigowa nan sai su halima da yaran su sai su arata in aka tashi kullum safiya sai sun shigo sun gaida mu inda aiki su yi haka kuma san auren ma suna da iyaye amma in suka zo nan suke sauka daga baya su je ga iyayensu amma na kufa to bari ka ji ko hararar na na 'ya'yanka suka kuma yi ba su zan da ka ba kai zan da ka a gaban 'ya'yanka sai dai ciwon zuciya ya kashe ka tashi ka bamu wuri a nan bai ce kala ba a matsayinsu na mahaifansa ya ɓata musu rai sai ya wuce yana kulla hannu kamar wani yaro karami ya ashir ne ya zauna inda baffa ke zaune yana ta dariya tun ɗazu alhaji baffa ne ya kalle shi kai kanka daya kake ta dariya da ƙarya dakatar da dariyar yanzu alhaji baffa kanna na kuke wannan daga muryar iyo ce ta harare shi kanta ne fa ubanmu ya akai wallahi ku daina biye wa nana ba ta jin magana ita ma bai kai aya ba iyo ta ɗauko ta ɓarya da gudu ya miƙe ya fice yana dariya lalle ma tsaffin nan sun yi nisa. bari na kama kaina dan tsaf wannan tsohuwar za ta gicciye ni ya wuce wurin su ibrahim da ya hanga can rumfar mai shayi ana zabga hira kamar yaƙi kamar wata karamar yarinya haka anti mama ta shigo tana sanda amma kash kamar a sama ta ji muryar mamar da take sandar dan kar ta ganta sannu uwar nana kun gama daukar fansar dakatawa anti mama ta tana juyowa a sannu da gida dada wallahi mun gama kuma a gaban iyayenta iyo a gaban iyayenta yan ta da kaɗe ta ita ma kai ai yau na ji daɗi ai kun kyauta ta ho mu ci abinci ke nake jira da sauri ta dago ta kalli mama wanda ta shige cikin falonta ciki sanyaye ta bi bayan ta a falon ta cire hijabin ta suka zauna abincinta abincinta ta janyo plus ta tura mata ta zuba ta tura mata zuba mana mamar nana yar dariya ta kai dada to me kike so na ce na lura nan gaba kaɗan filin dambe za ki buɗe saboda nana tana zuba abincin ta yar dariya sau ko dada ni fa ba ki sa ni fa baki sani ba baki sani ba wani irin so nake wa nana kawai ki bar ni Allah wallahi kin ji na rantsi na son su ruma yadda nake son nana shi yasa bana daura abu in aka in aka mata cikin sanyin murya mama ta ce eh na yarda da ke Halima amma kina yi a hankali wata ran kar dai kar dai ta kai ki ta baro dariya ce kar ki damu akan wannan na san nana na da tsokana amma tana da fadar gaskiya wani sa'in ne in tsiyarta ta motsa abin da ma ba a yi ba sai ta ce an yi to dai ku ku yi a hankali kar wata ran ta jawo a zo har gida a muku dukan tsiya kwashewa ta yi da dariya haba dai yaya ba mai dukan mu kafin ta kai wannan matsayin ta girma ta girma kika sani ko ta shiga ɗakin ta da wuri uhm, magana kanta ta ishe ki kin ga ɗazuru make ce min waɗannan yaran za su zo gobe eh kuma su sun ce kwana biyu za su to Allah ya kai mu goben amin da da gashi ma yata ta yi bacci bata ci komai ba wallahi sai ki tafi da shi dan kin san tabbas za ta tashi ta nema komai dare haka za a yi kuwa bayan sun gama cin abincin sun jima suna hira sannan anti mama ta mata sai da safe ta fita kamar an kunto shanu haka ya shiga gidan bol yake da haka ya shiga haka ya shiga gidan bol yake da duk abin da ya harare sa ya tare haka kamar an tun kunto shanu haka ya shiga gidan bolo yake da duk abin da ya tara ya tare masa gaba umman su humaira suna tsaye dama suna ta zage-zage kan abin da ya faru ihu bayan hari kenan sai ga shi kuwa ya shigo saure ɗaya daga matansa kenan ita ta fara magana haba malam me hakan kalla yadda kake bal da kaya in ka fasa mana fa in ka fasa mana fa siya mana za ka yi cikin masifa ya hayayyako kanta ba zan siya ba kin ji na ce ba zan siya ba kuma sai na ma fasa din ya sa kafa ya take busar yar lamba biyar gashi na fasa ki uwar da zaki in gani dauki mataki na ce ni sai in ci uban mutum wallahi umman humaira ce ta tare wai malam me haka kalla abin da aka zo har gida aka mana amma ka zo kana ta mana hayaniya maimakon daukar mataki rufe min baki ra ba ai na gani kuma na sani ko an faɗa miki ban sani bane ni kin san mai aka yi min to ki bar ni ai ita ma Aisha dan uwarta ta san halin waccan shedaniyar yarinya da bakin sharri amma ta shiga ta ita ta sani ni dai abin da na sani sai na kassara rayuwar yarinyar wallahi dalla malamai ku wuce ni ku bani guri dalla malamai ku wuce ni ku bani abinci ya wani bugo wata kujera ya zauna a kai tawa baki suka suna jan tsaki nan mai girkin ta kawo mai abincin tuwo ne na masara miyar kubewa busasshiya amma in ka ganta sai ka ce a kai aka wanki wani ashar ya lailaye ya kunduma musu wannan wani irin tuwo ne rabi kalli tuwo kamar talge kalli miyar kamar a bursun ina kudin shefanen da na bayar kin ji zubin kin yi zubi da shi wallahi baki isa ba mutumin ya ci wannan ai sai yayi zawo zo ki kwashe shi kan na ci miki mutunci wallahi sumi sumi ta zagaye ta kwashe ji yake kamar ya rufe ta da dukan tsiya amma ya barta tashi ya fice bin bayansa ta yi da tsaki tana harararsa. a nan sau da mata harare ta ta kwabe baki ta ce dama an auro jinin sassakawa ai dole a ci tuwo mai ruwa kamar ba garin kamar ba garin daure shi miya kuwa ana burin kere sa'a ran aure ana miya kuwa ana burin kere sa'a ran auren ya ai dole a sha garara Allah dai ya kyauta ke saude kiki yayin wallahi sai na sai na zubar da sai na zubar da waɗannan haƙoran kamar barin tsaba ai gwara wannan tuwon kan na gidan tsoho da a ce na can yafi na nan ai da tuni an ware amma an nani saboda hakan samu ne wallahi kin sha ƙarya rabi ina zaman gidan nan ina zaman gidan nan ne dan ya ba dan ina gudun kar na fita a dafa su a cinye ba don na san kurayen gidan na da yawa cak Jummai da ta zo wucewa ta dakata ta kanta ta dago ta kare ma sauda kallo ke saudala ki iya bakinki kuma ki tsaya iya inda aka aje ki kar ki sa wanda zai soya ki na haka ki iya bakinki ko yanzu kin san na sa a auna ki ko yanzu ki sa kin san na sa a auna ki gidanku mu dafa mu soya 'ya'yan tun daga tun da danginmu ɗaya da ke duk mayu ne mu tana kaiwa nan ta antaya musu harara ta gaba tana juya kugu kamar na kura sau da mahararar rabi ta da ta buga tsoka ta gaba nan ita rabin tebul da kayan gabanta ta shige ciki tana zage-zage yana fitowa ya haɗu da kawu rabilu ganinsa fakan fakan ya sa shi tsaida shi rabilu ina zuwa haka kamar zaka tashi sama tsayawa yana tsaki bari iro a ce wai mutum ya haɗa mata amma kaf ba ta gari kalli a ce wai mai gida a gidansa amma abinci mai ɗanɗano ba za a iya yi masa ba kullum rana ta Allah ina jiyo kamshin abincin gidan marigayi ko na gidan Nuhu amma ni matana sai son zuciya da burin tara abin aljihu tsakin shi ma muna ɗaya da kai ai mu je mu ci abinci mai kyau da kuɗin mu kowace shegiya ta ci wadda ta girka tun da haka suka ce wucewa suka zuwa ga wajen mai shayin da su ashiru ke hira kallon su ashirin yayi yana sanyin dariya yana tsoro amma shi da ibrahim da haruna sai dariyar ciki suke suna ganin su suka zauna kowa ya ce a bashi indomi guda uku manya da kwai hudu sai shayi da buredi ba a dan wani lokaci ba aka miko musu don suka yi ta zakalkala tashin duk yawan abincin suka yi tassan nan suka biya kuɗin kamar wasu samari suka koma gefe suna hira amma kaf ta baje sir kaf ta bada sirrin gidajensu gidajensu su ce sai ba wa juna muguwar shawara suke a haka suka rabu ashir ne ya kalli haruna